na a sanda na faɗin duniya abba na ya rasu sanadin haɗari a itofiya mafana ya rike ni gare ni yake ta ɗawainiya yanayin aiki ya sa ya bar ni gida najeriya assalamu alaikum masoyana sunana sammani aa kamar yadda ne muku alkawarin zan kawo muku albam ɗina mai suna afnan to wannan shekara ta zo kuma ina ƙoƙarin cika muku alkawari ga shi ma. albam ɗin afnan yanzu haka yana nan a kasuwa ga mai buƙatarsa kada ku manta da sunan afnan na yi muku waƙoƙi a ciki daban-daban soyayya mai ratsa zuciya da ke nake so mu zauna yawan zama na lumana wata gida za mu kwana da kuma waƙoƙin amare a cikinsa da ka shigo da anan za ka gama ya kamshi yana tashi ka ga dubin masoya ga amarya da sun yi za haka za ku iya samunsa a shagunan kaset na cikin wannan gari da ko ina a faɗin najeriya ba ma iya najeriya ba ƙasashe daban-daban na gode na gode naku sammani aa ina tare da ku iya wuya